This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. hawar Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asibahin yau Laraba ranar sa'a 30 ga watan Oktoba 22 wato shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Muhammad da kanin labarai. To Hawa yayin da ya rage kasa da mako guda a gudanar da zaben shugaban kasa a Amurka manyan 'yan takara na ci gaba da cecekar juna a gangamin yakin neman zaben su. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwarsa kan sabbin dokokin isra'ila da za su haramta wa hukumar majalisar ɗinkin duniya taimakawa falasɗinawa 'yan gudun hijira hukumar lafiya ta duniya da who ta ce sama da mutum miliyan takwas ne aka tabbatar sun kamu da cutar tarin faka ko tb a bara kanan labaran kenan a cikin shirin na wannan lokacin Muna tafi da rahotanni na musamman kan babban zaben shugaban ƙasar Amurka da ke tafi a nan da 'yan kwanaki, inda ya takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin Democrat Kamala Harris ta gudanar da taron gangamin karshe na zauracin masu kada a daren jiya talata a birnin Washington DC. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da ya nazari kan yanayin fitowar mata wajen kada ƙuri'a a lokutan zaɓuɓɓuka Amurka. sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da masu ran rahotanni da ke tafi kamar kowace ranar laraba yin muna tafe da shirin baki mai yanka wuya inda shirin ya yi tsokani dangane da babban zaben amurkan da ke tafi to amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar yayin da ya rage kasa da mako guda a gudanar da zaben shugaban kasa a nan amurka wanda alkalima suka nuna ana tafiya kan kan kan yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat kamala harris da tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican sun ci gaba da caccakar juna a gangamin yakin neman zaben su kamala harris ta gabatar da abin da ta kira jawabin rufe muhawararta ga masu kada kuri'a da maraicen ranar talata a kusa da fadar white house da ke nan birnin washington dc We know who Donald Trump is. Mun san wane ne Donald Trump shi ne mutumin da ya tsaya a daidai wannan wuri kusan shekaru hudu da suka gabata ya tura gungun mutane dauke da makamai zuwa ginin majalisar dokoki don su sauya sakamakon zaɓe da aka yi mai sahihanci. Shi kuwa Donald Trump ya gudanar da yakin neman zabensa ne a jihar Pennsylvania daya daga cikin jihohi bakwai da ake fafata wajen neman ƙuri'u waɗanda mai yiwuwa su za su nuna akalar sakamakon zaɓen ƙasar baki ɗaya. And if we put her in office, this country is finished. I really believe it. This country is finished. One of the reasons. Idan aka zaɓe ta ta shiga ofis, ƙasar mu ta kaɗe. Na tabbata cewa ƙasar mu ta kaɗe. Duk da cewa bai kamata na faɗi wannan ba, amma ana cewa dalilin da ya sa farashin hannayen jari suka tashi shine saboda kowa a kasuwar hada-hadar kuɗaɗe ta Wall Street na tunanin cewa ni ne zan lashe zaɓe. Dukan 'yan takarar biyu kowanne ya nuna rashin amincewa da ɗaya a matsayin wanda bai cancanci ya jagoranci ƙasar na wa'adin mulki na shekaru hudu ba sun nuna a suna neman duk wata 'yar dama don zabar da masu kada ƙuri'a waɗanda ba su yanke shawarar wanda za su zaɓa ba abin da ka iya zama zaben da aka fi tafiya kan kankan tsakanin 'yan takarar cikin gwamman shekaru ƙuri'un jin ra'ayin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa za a fafata sosai a zaben yayin da harris da trump ke kunnen doki a wasu jihohi masu muhimmanci ko kuma da ɗan tazara kaɗan a gaba ko baya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya rubuta wasiƙa zuwa ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu yana nuna damuwarsa kan sabbin dokokin isra'ila da za su haramta hukumar majalisar ɗinkin duniya taimakawa falasɗinawa 'yan gudun hijira babban sakataren ya rubuta tare da aikewa da wasiƙa ba da daɗewa ba sa'o'i kaɗan da suka gabata ga firaministan isra'ila inda ya bayyana damuwarsa da batutuwan dokokin ƙasa da ƙasa da wannan doka ta taɓo kakakinsa stephen dujarik ya shaida manema labarai a ranar talata cewa majalisar dokokin isra'ila ta amince da ƙudurorin bi a ranar litinin dujarik ya ƙara da cewa tabbas idan aka aiwatar da ita to a fili yake cewa za ta yi mummunan tasiri kan yanayin jin kai na falasinawa da aka mamaye ya ce guterres ya kuma rubuta wasiƙa zuwa ga shugaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda ya kafa hukumar unwar a watan disamba 1949 labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jima kaɗan Muhammad ɗin zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na musamman da zai ɗauki sahu daga nan Amurka. Inda a daren talatin na mataimakin shugaban ƙasa Amurka kuma 'yar takarar shugaban ƙasa a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar talata mai zuwa idan Allah ya kai mu wato Kamala Harris ta gudanar da babban gangamin rufe yakin neman zaɓenta a birnin Washington DC. Abokin aikin musarfi lahashin ya halarci wurin taron gangamin ga kuma rahoton da ya haɗa mana. sama da mutum dubu saba'in da biyar ne suka taru a birnin washington dc inda suka halarci babban gangamin rufe yakin neman zaɓen mataimakin shugaban amurka kamala harris a wurin da tsohon shugaban kasar donald trump ya yi jawabinsa shekaru hudu da suka gabata one week from today you will have the chance to make a decision that directly impacts your life ta ce mako guda daga yau za ku samu damar yanke hukuncin da zai sauya rayuwarku da ta iyalinku da kuma wannan ƙasar da muke ƙauna. Ba tare da bata lokaci ba, 'yar takarar neman shugabancin Amurka Kamala Harris ta tunawa dubban masu sauraron jawabinta cewa wannan wuri da take tsaye a nan ne abokin hamayyata na jam'iyyar Republican Donald Trump. ya yi jawabinsa da ya harzika magoya bayan bayansa suka afka wa ginin majalisar dokokin amurka harris ta ce zaben na mako mai zuwa yana gabatar da zaɓi mai mahimmanci ga masu jefa ƙuri'a zaɓi ne game da ko za mu samu ƙasa mai tushe da 'yanci ga kowane ba amurki ko kuma ga mulkin rudani da rabuwar kawuna ta kuma zargi abokin hamayyar ta shugaba donald trump inda ta kira shi a matsayin maras kwanciyar hankali da ya damu da ɗaukar fansa. Charlotte Jackson na ɗaya daga cikin dubban magoya bayan Kamala da suka yi tattaki zuwa wannan taro. And I want to point out that to all those people who think you can make America great, you can't if you lie and you hate. Ba za ka iya mai da Amurka ta zama mashahuriyar ƙasa ba idan har kana karya da nuna kiyayya. Yayin da Kamala ke jawabi a babban birnin Washington DC, shi kuwa ɗan takarar neman shugabancin jam'iyyar Republican Donald Trump na gudanar da wani gangami a jihar Pennsylvania. Idan aka zaɓe ta ta shiga ofis, ƙasanmu ta kaɗe, na tabbata cewa ƙasanmu ta kaɗe. Duk da cewa bai kamata na faɗi wannan anan ba, amma ana cewa dalilin da ya sa farashin hannayen jari suke tashi shi ne. saboda kowa a kasuwar hada-hadar kudade ta wall street na tunanin cewa ni ne zan lashe zaɓe. taron da trump ya a pennsylvania na zuwa ne 'yan kwanaki bayan ƙura da gangaminsa a new york ya tayar a lokacin da mai wasan barkwanci tony hinchcliffe ya kwatanta yankin tsibirin puerto rico a matsayin tarin bola Marie velvandes 'yar yankin na puerto rico ce kuma mai goyon bayan Trump. Ina so nan na faɗa maka cewa a shekarar 1981 na dawo nan daga Puerto Rico. Ina kuma so ka san cewa 'yan Puerto Rico na goyon bayan ka. A ranar Talata mai zuwa ne za a gudanar da babban zaben shugaban kasar Amurka idan Allah ya kai mu, amma sai dai idan aka duba zaɓukan jin ra'ayin jama'a, 'yan takarar biyu sun kasance suna kankan kan da juna. Don haka, kowa na iya zama shugaban amurka mai zuwa a cikinsu sarfil hashin gumel daga birnin washington dc to a gaida sarfil hashin da rahoto na musamman kan babban taron gangamin rufe yakin neman zaɓe na takarar shugabancin amurka ƙarƙashin democrat kamala harris ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga ƙarshen labaran duniya ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta faɗa a ranar talata cewa adadi kaɗan ne na dakarun koriya ta arewa aka tura zuwa yankin kusk na rasha inda ake ganin za a yi amfani da su wajen yaƙi da dakarun ukraine sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon manjo general pat ryder ya shaidawa manema labarai cewa akwai alamu da ke nuna cewa akwai adadi kaɗan wanda a zahiri suke a yankin kusk tare da ƙarin wasu dubbai ko dai suna kusa da wurin ko kuma suna dab da yankin ya kara da cewa muna cikin damuwa cewa rasha na da niyyar yin amfani da waɗannan sojoji a yaƙi ko kuma su taimaka wajen yaƙi da sojojin ukraine a kursk a ranar litinin ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa cewa koriya ta arewa ta tura da dakaru kusan dubu goma domin horar da su a ƙasar rasha wanda ya ninka adadin sau uku da aka kiyasta a baya kuma ya yi gargaɗin cewa da yiwuwar waɗannan dakaru za su ƙara ƙarfin sojojin rasha a kusa da ukraine nan da makonni masu zuwa hukumar lafiya ta duniya da who ta ce sama da mutum miliyan takwas ne aka tabbatar sun kamu da cutar tarin fuka ko tb a bara wannan shine adadi mafi girma da aka samu tun bayan da hukumar lafiya ta duniya ta fara sa ido kan cutar a ranar talata aka fitar da sabon rahoton hukumar wacce ta ce mai yiwuwa tarin TV ya dawo ya zama babbar cuta mai kashe mutane a duniya bayan da cutar covid-19 ta mai gurbin cutar ta tarin fuka kimanin mutum miliyan 1,250 ne suka mutu sakamakon wannan cuta a bara hukumar who ta ce tarin TV na ci gaba da shafar mutane a kudu maso gabashin asiya da afirka da kuma yammacin yankin pacific cutar tarin fuka tana faruwa ne ta hanyar kwayoyin cuta masu dauke da iska waɗanda galibi suna shafar hunhu. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla tun bayan da aka buga kugen siyasa a nan Amurka a shirye-shiryen babban zaben biyar ga watan Nuwamba da za a yi a ranar 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa idan Allah ya kai mu. Tarihi ya nuna yadda mata ke fita kan jiki kan ƙarfi wajen kaɗa ƙuri'unsu. Ga rahoto na musamman kan yanayin fitowar mata a yayin zaɓuɓɓuka a nan Amurka. Yawan fitowar mata a zaɓe ya zata adadin maza a kowane zaben shugaban ƙasa Amurka tun daga shekarar 1984. kuma kamar yadda cibiyar siyasar mata ta amurka ta bayyana mata sun rika zaben jam'iyyar democrat fiye da yadda suke zaben republican a kowane zaben shugaba na shugaban kasa amurka tun daga shekarar 1992 Not only do women turn out more than men, but they live longer. Ba yawan fitowa zaɓe ne kaɗai mata suka fi maza ba. Haka ma suna da tsaurai ne fiye da maza. Saboda haka irin wannan rukuni na dattawa za su sami ingantaccen wakilci na mata. da haka yake da mahimmanci ka samu ƙuri'un mata in dai ka tsaya takara a jam'iyyar democrat ta yin amfani da alƙaliman baya-bayan nan na yawan al'umma a amurka mai ƙididdiga william ferry na cibiyar nazari ta brookings ya yi nazarin yadda kada ƙuri'ar mata za ta kasance a shekarar 2024 ya ce alamu ya nuna nasara ga democrat a wani bangaren a iya cewa saboda ƙarin masu kada ƙuri'a mata a yau na da ilimin jami'a jadawalin zane a nan zai kasance mata farar hula masu kada ƙuri'a da ba su da ilimin jami'a a shekarar 2012 kashi 48 ne daga cikin 100 sai a shekarar 2016 inda ya kasance kashi 44 daga cikin 100 a shekarar 2020 kuwa kashi 40 ne daga cikin 100 a shekarar 2024 kuma kashi 38 ne daga cikin 100 matan da ba su da ilimin gaba da sakandare waɗanda a tarihi suke iya zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na republican za su kasance ƙasa da kashi 40 daga cikin 100 na masu ƙada ƙuri'a. a baya can a shekarar 2012 mata farar fata da ba su da ilimin digiri suna da kashi 48 na ɗaukacin mata a yanzu yawan su bai wuce kashi 38 a cikin ɗaukacin matan ba. a halin yanzu nasu kasan mata fara fata masu digiri da ke zaɓe waɗanda a tarihi ke da yiwuwar zaben demokra yana ƙaruwa sun kunshi kashi 23 daga cikin 100 na masu kada ƙuri'a a shekarar 2012 a shekarar 2014 sun kai kashi 27 daga cikin 100 na waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a adadin mata baƙar fata da hispaniyawa da suka cancanci kada ƙuri'a ba su sauya ba a jihohi bakwai mahimmancin raba gaddama kasan adadin mata farar fata marasa ilimin jami'a kuma ma'aikata ya yi fintinkau ga adadin farar fata mata masu ilimin digiri to amma Ko a cikin irin waɗannan jihohin rukunin masu ilimin digiri na mata farar fata na garuwa marasa ilimin digiri na raguwa. Wani ɗan takara ne zai iya lashe ƙuri'un matan? Matan sun bayyana muryoyinsu a yayin zaben 'yan majalisar dokoki na shekara 2022. mafi rinjayen maza sun zaɓi republican amma matasa masu kada ƙuri'a musamman mata an danganta su da ƙarawa republican karsashi a mamayar da ta yi a lokacin Mata matasa ne suka samar da bambanci mafi girma a wannan rukuni na matasa. Batun 'yancin zubar da ciki ya ja ra'ayin irin waɗannan matan matasa zuwa rumfunan zaɓe. To amma batun na zubar da ciki na da tasiri hatta a wurin mata 'yan sama da shekaru 50 'yan Democrat. A ɓangaren Democrat, mun ga al'amura kamar yin barazana ga demokuraɗiyya, haƙƙin zubar da ciki da haihuwa a matsayin al'amura da ke jan su zuwa rumfunan zaɓe. Haka kuma akwai wasu al'amura da masu tattara ra'ayoyin jama'a ba za su iya tantancewa ba. Wannan ko shi ne, ko 'yar takara mace wadda ba farar fata ba za ta iya samun goyon bayan mata masu kaɗa ƙuri'a? Akwai yiwuwar mata masu digiri su fita rumfunan zaɓe fiye da matan da ba su da ilimin digiri. Na farko kenan, idan kuma aka samu abu na musamman, wato dai akwai shauƙi game da wannan 'yar takara. Sanin cewa muna da mace 'yar takara na iya ɗan ƙara wa wasu ƙwarin gwiwa. Mata sun ƙunshi sama da rabin ɗaukacin masu kaɗa ƙuri'a, kashi hamsin da uku daga cikin ɗari a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. kamar da yadda yake a kowane zaben shugaban kasa wanda zai nasara zai dogara ne ga irin rukunin masu kada ƙuri'a da za su yi fita tsango a zaben shugaban kasar na shekarar 2024 rahoto na musamman kenan kan fitowar wato mata rumfunan zaɓe a yayin zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa a amurka kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa africa a kan mita 200.5 baya ga haka a disa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku shirinmu na gaba. baki mai yanka wuya. Ko baya ga kasancewa na daban da na sauran faɗin duniya. Zaben shugaban kasar Amurka na shekarar nan ta 2024 ya fita daban idan aka kwatanta da waɗanda suka gabata a tarihi. Za ku ji fashin baki a kai. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Talata mai zuwa ne Amurkawa za su yi tururuwa zuwa rumfunan zaɓe. Wato rana ta ƙarshe ta kaɗa ƙuri'ar zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Duk da yake ba wannan ne karon farko da ake fafatawa tsakanin manyan 'yan takarar shugaban ƙasa mace da namiji ba. To amma wannan zaɓen a cewar masana ya bambanta sosai da sauran zaɓukan Amurka da suka gabata. domin kuwa wannan ne karon farko da ake fafatawa tsakanin wani tsohon shugaban kasa da mataimakiyar shugaban kasa mai ci wadda ita ma wannan ne karon farko a tarihi da aka sami mace mai alaka da bakar fata da ta taba tsayawa takarar ta shugaban kasa a amurka muna maganar mataimakiyar shugaban kasa kamal harris ta jam'iyyar democrats wadda ke fafatawa da tsohon shugaban ƙasa donald trump na jam'iyyar republican matsani siyasar duniya kuma shehin malami a jami'ar bayero ta kano dr sa'idu ahmed dukawa ya yi mana fashin baki kan wasu muhimman al'amuran lura a wannan zaben dalilan da suke sawa jam'iyya ta yi nasara ko ta gaza yin nasara a zaɓuɓɓuka wato ana tsaka ana dabo tsakanin democrat da republican wato eh, tsakanin kamala harris da donald trump alal misali yana daga cikin sanannen al'amari a zaɓe cewar jam'iyyar da take kan mulki takan kai bantanta da ƙyar ne saboda an fi tuna kurakuranta da kashinta ko gazawarta a kan wacce ta riga ta yi ta ɗan yi nisa da mulki don haka a wannan ma'aunin sai ka ga cewar watakila kamala harris ba lallai ta kai labari ba amma kuma har wa yau akwai kuma sanannen al'amari musamman a siyasar amurka cewar a yayin da ah, ake cikin rigima ko yaƙi wanda amerika take da hannu dumu-dumu a ciki to <clears throat> jam'iyya mai mulki takan samu goyon bayan 'yan ƙasa kuma yanzu aka kalli inda yaƙe-yaƙe suke na ukraine da rasha da na isra'ila da ƙasashen gabas ta tsakiya wanda kowa ya san amerika tana ciki dumu-dumu sai ka ga kenan babu mamaki idan eh, kamala harris ta sami wani tagomashi a nan to sannan kuma yanzu akwai yayi da ake yi na tunanin cewar ya kamata a ce mace an iya amincewa mace da mulki musamman a kasashe irin su amerika da ba a taba gani ba don haka nan ma sai ka ga ta yiwu ta samu nasara amma kuma idan aka duba yadda ɗabi'ar waɗanda a turanci ake kira establishment yake na amerika wato Um, mala'un amerika za ka ga suna nan da ra'ayinsu na riƙau da ƙiyayyar baki da makamantansu wanda donald trump yake ta kamfen a kansa don haka ba abin mamaki ba ne ya sami goyon bayansu to amma kuma idan aka yi la'akari da bakin nan dai musamman kuma waɗanda wato suka fito daga ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma sauran ƙananan ƙabilu ko kuma a turance na kiran su minorities ba lalle kabilu ba wato wato waɗanda ba su da rinjaye yawwa eh, waɗanda ba su da rinjaye to amma kuma in suka haɗu da yawa kuma sukan iya samar da rinjayen in aka yi la'asari da yadda wato suka yi fushi game da yakin gabar ta tsakiya eh, da kuma yadda ake kyauta zancen ba ma zato ba donald trump yake nuna shi baya son yaƙe-yaƙen da amerika take yi ba abin mamaki ba ne suka karkata ƙuri'arsu ga donald trump don haka a dunkule eh, za ka iya cewa ba a san mafi tuwo ba sai miya ta kare game da wannan zaben na amurka a wannan shekarar ta 2024 idan eh. an duba shi donald trump ba wannan shine karo na farko ba ya yi shugaban mm. amurka ya fadi zaɓe a wancan zaben kuma in an mm. duba su tsoffin shugabannin amurka eh, yawanci suna na jam'iyyar democrat ke da irin su Eh, shugaba tsohon shugaba obama su eh, eh, su bill clinton da sauransu ya kake hmm. ganin tasirin irin waɗannan tsoffin shugabannin kan wannan zaben to ka san faɗuwar donald trump a zaben da ya gabata ba za ta rasa alaka da dalili na farko da na faɗa ba cewar a ɗabi'ance jam'iyya mai ci ba kasafai take kai bantanta ba saboda yadda ake tuna gazawarta a cikin sauƙi a kurkusa ba a manta da kurakuranta ba to sannan kuma shi tasirin tsofaffin shugabannin ƙasa yana ta'allake da tasirin waɗannan wato mala'un da na ambata a baya wato mala'un nan su ne kamar wasu manya masu ruwa da tsaki waɗanda suke iya juya al'amura na ƙasa kenan yau eh masu faɗa a jiba shine a turanci ake kiransa establishment Eh, kaga ai suna su saboda haka waɗannan suna tare da su don haka dunkulewarsu a bayan kamala harris zai iya samun tasirin waɗannan rukunin mutanen to amma kuma sau da yawa kuma rukunin yakubayi da um, sauran masu rauni su kuma za ka ga wani lokacin sukan ɗau matsaya saɓanin ta waɗancan shi yasa ɗin yana da wuya ka iya cewa yanke kana jin gayin da zaben nan zai kaya Dokta Sa'idu Ahmad Dukawa ka yi bayanin gabar Amurka mace bata taba zama shugabar kasar ba. Duk da ba ita Kamala Harris ta fara tsaya ba akwai zaben da shi kansa shi Trump din ya tsaya na wancan karon da ya lashe ya tsaya ne da Hillary Clinton. Kasance wata mace shin ba za ta iya samun wani ta goma shi mata watakila su ce ga tasu nan su mara mata baya ba. Za ta iya samu Ah, har ma ba ma wato goyon bayan mata ba har ma na mazan saboda daga lokacin eh, hillary clinton zuwa yanzu yayi na cewar a gwada mata a ba su dama ya karu ainin fiye da a baya saboda haka wannan zai iya haifuwa ga ta samu wani tagomashi na ƙuri'u. mu koma wani abu kuma da ake tunani na bambancin launi dinnan na fata Eh, ita eh, kamala ba za a ce cikakkiyar baturiya ba ce kamar yadda shi trump yake ya wannan kuma zai shafi lamarin wannan zaben da za a yi ranar biyar din nan ga wata to shi ma dai eh, kamar sauran wasu abubuwan ne da yawa su waɗannan waɗanda suke da kyamar wani jinsin suna nan ba su cika canja ra'ayinsu ba amma kuma waɗanda kuma suke ganin ba daidai ba ne ma suke yaƙi da nuna bambanci su kuma suna nan za su daɗa ƙaimi ma kan su ƙoƙarin su ga cewar wato sun daɗa tabbatar da cewar amerika ta kowa ce ba ta wasu jinsi ba don haka a nan ma fafatawa ce za ta faru za ka ga sau da yawa masu kyamar wato jinsin nan su ne dai kuma masu kyamar shugabancin mata don haka da wahala tashi daga matsayarsu amma waɗanda kuma ba sa kyamar jinsi za ka tara su ne dai waɗanda kuma ba sa kyamar shugabancin mata su ma zai wahala su tashi daga matsayarsu don haka eh, ya danganta da yawan waɗanda suka kada ƙuri'a da yawan da yawan fitowar da suka yi da kuma tasirin waɗannan eh, ƙalilan ɗin waɗanda suke juya akalar siyasar amurka kuma a cikinsu akwai masu kowane ra'ayi shine shine kawai illa waɗanda wanda suka fi yawa su ne waɗannan masu kyamar jinsin da kuma kyamar shugabancin mata din. Masu saurare saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To madalla sai a biyo mutalan da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. Haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da kwarkwatar su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuruwarsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaɓen na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaɓen da kuma bayan zaben. zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram. Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu. tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a takon hannunku. Da haka muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. Yayin da ya rage ƙasa da mako guda a gudanar da zaben shugaban ƙasa a nan Amurka. wanda alkalima suka nuna ana tafiya kan kankan yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat kamala harris da tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican sun ci gaba da caccakar juna a gangamin yakin neman zaben su somaliya ta ayyana wani jami'in diplomasiya kasar habasha da ke aiki a magadishu a matsayin wanda ba ta lalemar habin da shi tana mai umartar shi da ya fice da mata daga kasar a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar somaliya ta fita a ranar talata ta zargi jami'in diflomasiya da yin ayyukan da suka saba wa aikinsa na diflomasiyya. to masu aro baki daya da haka zama naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe 7 agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauki da maimaicin shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin sai editan mu na wannan zangon mahmud lalo da dadi bulawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu mr charles hawa sharif ki muku fatan alkhairi sai an ku.